lalle yau duk wanda ya kuskure shigo gona ta sai dai uwarsa ta haifi wani don sai na a mai zuwansa. sannan yin ɗebe shi watsa a karo na kana dama babban kare na ja musu ya jima bai ci naman mutum ba ya san shi zan ba ya can yi min zuwansa kurmus kamar gida ni fa rabon da na duka fa na kai wata bakwai da kwana tara kai har da awa shida kawai oganmu ya ɗoke mu ya kai mu daji muna ta fama da ciyawa don haka ina ta allah allah in ga wanda zai taka doka in dan murmusa shi a kas kamar ba gobe kai soja ka zo ka wani tare min gaba yana cikin tafiya ko baka san ni ne a abale ba oh dama kai ne wannan tantirin wanda ake kira abale kai soja sun ga iya bakinka idan ba haka ba kuma yanzu nan zan zubar ma da haƙwara wa ya ce ma ni tantiri ne to ni maganin su nake to na ji tukunna ma dai uban wa ya baka damar saka wandon sojoji iko sai allah to kai uban wa ya baka damar saka wannan kafin kai amma fa ka na min hankali ubanka ne ya ban damar saka kai ubana fa ce, lalle yau za ka sha duka a nan